talatar na ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kuɗin baɗi gaban Majalisar Dokokin Najeriya. Shi ne karo na uku da gwamnatin za ta gabatar da kasafin kuɗi da yawanci yakan ta'allaka kan nema don ba adanannun kuɗi. Na wannan karan ka iya shan bambam don gangar mai ta haura zuwa wajajen dala sittin. A baya dai shugaba Buhari kan koka kan yadda 'yan tsageren Neja Delta kan fasa bututun mai. Yau man da ake tunowa ya zo ya faɗi amma sai gashi kuma an turo 'yan ta'adda suna fasa bututun man. wato idan aka ƙi kashe mu raba shikenan ba za a bar gwamnati ba ta yi aikinta duk abin da muka yi muna yin shi akan rikon amana kuma ana rubuta a aje yadda idan wata gwamnatin ta zo nan gaba za a ga ba mu ci amanar al'umma ba wannan matsalar dai ta kau duk da wata barazanar da yan tsagiran avengers suka yi kwanan nan ta dawo da hare-hare shi mai talakawa ke cewa ne game da kasafin kuɗi a najeriya muktar so dangi gibinanci talaka ne mai lura da lamuran yau da kullum a najeriya manya-manyan ayyuka da gwamnatin tarayya take yi cikin wannan kasafi 'yan ƙasa ba su gani ko wasu ɗaiɗaiku ne ke amfana da wannan kasafi kasan fa kasafi kasafi ne kawai ba wai lalle da kuɗin ba ne a ƙasa kusan ana hasashe ne kawai dole akwai kashi ɗaya ko kashi biyu cikin kasafin nan wanda za a fara aiki da shi idan babu wannan kenan wannan kasafi ba kasafi kawai ake yi ba wasu kawai ne ke cewa sun yi kasafi amma su ɗaya ke amfana ba za ka rasa jin labarin tattalin arzikin najeriya ya fara farfadowa ba an fita daga wannan kangi na fatara da aka shiga kwanaki ana cewa an fita da kangin fatara waye waye ni har yanzu ban ga an fita da kangin fatara ba saboda har yanzu muna muta talakawa muna cikin wahala a sokoto buhun gumi naira dubu goma sha uku yake baya buhun gumi naira dubu bakwai dubu takwas jalkan man gida naira dubu biyar yanzu sai da ta kai naira dubu goma sha biyu wani irin abu ne wannan a nasa bangaren masanin tattalin arziki abuja yisho aliyu ya ce akwai bambancin da za a gani a wannan kasafin an yi kasafin kuɗi har guda biyu amma siyasar da aka yi ma kasafin kuɗin guda biyu an daɗe ba a yi ma kasafin kuɗi irin wannan siyasan ba domin a cikin wannan lokaci ne muka ga kasafin kuɗin da aka ce ya bata kwata-kwata na ɗaya kenan na biyu kuma aka sake yin irin shi aka ce a an zo an ɗauke bayanan abin kasafin kuɗin na uku kuma kasafin kuɗi ne da shi kanshi shugaban kasan da ya gabatar da kasafin kuɗin a dubu biyu da sha bakwai ba shi ya sa masa hannu ba mataimakin shi ya sa masa hannu to kaga abubuwa ne ke haifar da abubuwa amma irin hasashen mu muna ganin a dubu biyu da sha takwas saboda abin da siyasar kasan zai zo da shi zai fi na bayan tasiri saboda abubuwan da shi kasafin kuɗin zai zo da shi na ɗaya dai na tattalin arzikin kasan da ya fara farfadowa na biyu kuma na siyasar kasan tsakanin bangaren gabatarwa da bangaren majalisa wanda aka fara samun daidaito za a iya samun canji ba irin waɗannan kasafin kuɗi da kai magana na 2016 da 2017 ba. Bayan kasafin kuɗin bara shugaba Buhari ya ce ana cewa gafara sa ba a ga ƙaho ba amma yanzu za a ga kahon. Hakanan shugaban ya ce zai ƙara yawan ministoci da naɗa shugabannin majalisun kula da hukumomin gwamnati. Nasiru da Maili kayan Amurka daga Abuja, Najeriya.